أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 22 a watan hudu rabi'in al'akar hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da 27 a watan nuwamba shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na abdullahi bin mas'udin wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya ɓalallahu umrahu da yake unguwar nasarawa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun wato littafin tarikus salihin ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai mun yi darussa bayan bude karatun mun yi darussa guda hudu kenan yau idan hikimar allah ta zartu za mu yi darasi ne na biyar a cikin littafin inda ma bada anahu a lokacin da muka fara shi darasi na hudu a satin da ya gabata bi qaul muallifi da faɗin mawallafin littafi da ce a taharatu nisful imani. tsarki yanki ne na imani kenan tun da tsarki yanki ne na imani kamar ya na maka to fa hanya ce ta suwa salihan bayan su zama masu tsarki don yanki ne na imani in kaji an ce salihin bawa to ai dama me ka ba shi salaha ai da imani ya fara sannan kuma ya ci gaba da nagarta ya daga cikin abin da yake nuna yankin imani shine sarki wa aurada ma ja'a fi sahihi muslim a satin da wuce malam ya koro mana hadisin da ya zo a cikin sahihi muslim min hadisi abi malik al-ash'ari daga hadisin abi malik al-ash'ari kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mazalla daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi yace at-tuhur shatarul iman sarki yanki ne na imani ko inda ce wala ilaha illallah tamla ulmi wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an suna cika abin da ke tsakanin samai da kasai kamar sami ina bi fadli isbagil wudu'i kamar yanda a karatun da ya na satin da ya gabata muka ji falalar isbagil wudu'i tsayawa ka tantance alwalarka ka yi ta yadda ya kamata har imamu turmizi a sharhin sharhinsa yake cewa to wannan ne wannan abu ne da yake nuna maka yin alwala da cikatta shine komai ka wanke sau uku musamman kuma lokacin da ake sanyi kamar lokacin nan da ya fara yarfa uddaraja ya ce to yin wannan yana daga daraja fil janna a aljanna ta kuka duk irin waɗannan zama su ne hanyar salihan bayi ɗin timarawa musulun mun karanta wannan ne a cikin abin da muslim ya rawaito wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muka ji dai cewa lalle manzo Allah daraja da aminci Allah ta tabbata a gare shi kala ya ce ala adillukum bazan nuna muku ba bazan nusar da ku ba ala ma yamhu bihi al zuwa ga abinda da wannan ne Allah subhanahu wata'ala yake shafe wato kurakuran mutane wa yarfa'u bihi darajat yake daga darajojin mutane alu bala ya rasulallah nan ma suka ce haka muka fi so ya rasulallah a bamu labari kala fi ma zakara to hadisi ne mai tsayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fi ma zakara a cikin abin da ya ambata yace istibagul wudu'i alal makarihi daga ciki akwai tantance alwala nan naga alwala yinta yadda ya kamata kuma alal makarihi lokacin da ake kyamar taɓa ruwa shine dai lokacin sanyi ilak har zuwa ƙarshen abinda muka karanta tare da wato malam wannan shine kamar samari na karatun da gabata darasi na hudu wa nastamiru al-yawma bi qawli al-mu'allif yau inda zamu tashi fadin mawallafin da yace fadlul suwaki fadlus suwak halalar yin aswaki wannan shine abinda malam zai nuna mana saboda shi malam abin da yake nuna mana duk abin da ya shafi wato daraja ɗaukaka mun kankantarsa salihan bayi ba sa wata da wannan abu kamar yadda duk abin da ya shafi ƙasƙanci zamewa ba daidai ba ko mun kankantarsa salihan bayi babu su babu shi to shi yasa yanzu abin da zai tattauna mana baya ya gama wanda abin da ya shafi ɗahara alwala wanda siffa ce ta salihan bayi wanda har muka ce wani ma daga alwala ta da zai ce bari ya jaddada shi ba nan sai lokacin sallah ya yi bai alwala ba zai kai batun kuma tsarki a wajensa ba zai kai da kake fitowa babu tsarkin matan farko a shi ba alwala ma ba sai lokacin sallah ya yi ba shi ko wani sai ma an kira sallah an kira sallah ma sai an kusa shiga an kusa shiga din ma ba ruwan gare shi ba nema zai tafi amma ka ce bahaushe yana cewa yi ka bani ba ka jami ya tafi yana jira a yi a bashi to yau malam zai mana magana ne akan asuwaku to a ƙarƙashin wannan shi headline ɗin da ya yi kafin mu shiga ƙultu ana ni kuma daga nan masallacin alhaji allauya sai nake cewa wa fi ma nudarrisuhu yawma cikin abin da za mu karanta a yau yadda lana zai bayyana a gare mu annan nasara fil ibadati cin nasarar bawa a ibada huwa luzumi sa'a wal mutaba'a shine lazamtar da'a yin biyayya a addini yi na yi bari na bari shi ne da'a aiko yau an ka cewa na ba shi da da'a yan an gaya masa baya ji ne an ce ya bari baya bari to luzumu ba'a yi na yi bari na bari a addini to shi ne cin nasara wannan fistagiri wal kabiri a kankanan abu da babban abu wal khasara kuma wato hasara taɓewa fi amrin ibada al'amarin ibada shine al-ibtida wal mukalafa shine kai ka je ka yi naka daban ba wanda aka ce ka yi ba ka saba da abin da aka ce ka yi wufi kalli kaulihi ta'ala wannan ko daidai da faɗin Allah ta'ala ne da ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzon ya zo muku da shi to dama shi Allah ya zaba ya aiko muku ai shi yasa ake kiransa manzo ma'ana saƙon ya kawo kuma saƙon na ibada saboda ka wa ma atakumur rasulu abinda manzon ya zo muku da shi sallallahu alaihi wasallam to fa khuzuhu ku kama wannan abin da ya zo da shi ku rike shine alkhairu wa ma nahakum anhu abinda ko ya hane ku yace ashirku nisanta to fantahu ashir dinku ku kaurace shi ku nisance shi da Allah ya wannan umarni da abu biyu rike abin da manzo ya zo da shi nisantar abin da yace a bari sai kuma ya rufe da kashe ni da a ayar yace ya ce ku faji tsoron Allah cikin umarni da hannu cikin abin da za ku yi da cikin abin da za ku bari ga hanyar da aka ce ku ku samu wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah tabbas hakika shi Allah shadidul iqab mai tsananin akuba ne duk abin da ya shafi manzo saba manzo Allah baya ɗaga kafa ko shi a karan kansa ka kalle shi ka muzanta shi ko ka gaya masa magana ko ka saba masa abin da aka turo shi da shi za a gaba daga kafa ni wani abu kai Allah shi ra'ufur rahim ne shi saburun ne shi halimun ne mai fi shi ne mai juriya ne sai ka masa malafin sai ce ya kira ka zuwa ga tuba ya ce kulya ibadiyar lazina sarrafo ala anfusihim ku bayi da kuka shishidi, kuka aikata aikin da ba a aike ku ba kaga sai ce la taqan domin ba. kada ku yanke kauna ga barin rahmar Allah me yasa inna Allah ya gafiru zunuba jami'a kaga an saba masa yace ku zo Allah kar ku yanke kauna ku dawo na sane bayin sa ne kaunar ku yake ai ba dan baya sun ku ya halice ku ba inna Allah ya gafiru zunuba jami'a saboda me yace innahu huwal ghafurur rahim dan shine gafara ne arrahim ne mai jin kai amma duk inda aka saba masa manzo za ga abin da yake goyowa baya to akwai matsala da suka ce masa ya ƙolo na a sautar safati a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun mu yanzu za mu bar gumakanmu tari a ka'aba ma ga sunan mun tara 360 da wani abu banda na unguwanni da gidaje da ba su da annabi sallallahu alaihi ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta suka ce a inna yanzu mu la tariku alihatuna sai mu bar gumakanmu din wa'annan tari to ba annan bane mafi munin da suka ce li sha'ir dan wani mawaki ƙuranin waƙa ne sannan majinun mai taɓin hankali annabi ka ce masa mai taɓin hankali wanda komai nasa sai da Allah ya tsarkake shi wannan jami'i za hawa ma balla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma sahibukum bi majnun amma suka ce masa sha'ir majnun to kaga da ke annabi aka taba bai wata aya ta biyo ba Allah ce bal in ka ce bal a larabci ba shi ya gama magana ka ce masa bal shikenan duk ka rusa zancen yana magana yana kara turancin sai ce no no no no to kaga nan ma shi ma da yan kore nasa ci to bal ja abil haqqi na farko dai ya zo daga gaskiya ne daga cikin qur'ani waka ne sannan ba hauka bane wa saddaqa al mursalin gaskata manzanni yayi domin duk manzan da ya zo sai ya bada bisharar da wanda zai biyo bayansa shi waye yazo kafin ya zo annabi isa ne sai da ya ce muku inni rasulullahi ilaikum shi annabi isa musaddiqan lima ya yadayya ina gaskata muku abin da ya zo kafin na zo sannan wa mubashiran bi rasulin ina muku bishara da wani manzan da zai zo ya ati min ba'ad ga ma sunansa ahmad yanzu ku ce masa sha'irin majnun halata a ja'a bil haqi wa saddaqa al mursali ji wannan raddin bai musu ba bai ishe su ba yadda suka rufe da mafi muni su sai aka rufe musu aka ce innakum la za'iqul azabul ali za ku dandana azaba ne mai radadi wa ma zauna illa ma kuntum ta'malun ba abin za a saka muku da shi sai abin da kuka aikata to sai to ga sai sai illa ibadallahi almukhlasina sai dai bayan Allah masu ikhlasi Allah ya sa mu cikin su shayi din shine kake ai kawai saba annabi a komai naka Allah ba shi da kamarsa ya turo shi da abin ya fi so zuwa ga al'umma kawai duk abin da za ka yi ta tunani kai naka naka naka naka ba shi ne hanya ba kai haka kaga ana yi ko haka ku kuke yi duk wannan ba shi ne ba ku kai kanku ba yanku aka yi to ibada kuma tauqifiyya ce mun sha faɗa abinda ake cewa tauqifiyya ba kai ne zaka yi ba da ibada ta cewa aqimu salata ba kai ne zaka yi sallar biyar da kaga dama ba a sai ita shari'a da take maka wa aqimu salata to ita shari'a ce kuma za ta ce maka ga yadda ake sallah shine tauqifiyya ce bayan an ce kai sai an ce maka ga yadda zaka yi inda za ka gane ai qur'ani cike yake da waqimu salata annabi ya ce sallu kamar aiki muni usalli annabi ya ce buniyar islamu ala kansu an gina musulunci a bisa abubuwa da ya faɗi kalmar shahada sai ya faɗi sallah kan qur'ani da hadisai su suke da umarni da sallah to amma yadda kaga dama za ka yi tauqifiyya ce ita ibada sai an ce ga yadda za ka yi shi yasa rifa'atu bin rafi sahabi ne Allah ya kala masa yadda a farkon asubahin musuluncin ya shigo gaban annabi sallama yana masallaci yana zaune ya yi sallah yayi sallamar sallah ya je wa annabi sallamar gaisuwa suka gaisa suna gaisa ta annabi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli rufa'atu kuma kai sallah dan fa kai yi sallah ba ya sake yi ya sake cewa kuma sai da kai sau uku sannan rufa'atu ya ce ya rasulullahi ba da wata sallah sama da wadda ka gana yin nan sai annabi ya tashi ya koya masa sallah don Allah da ana karba yadda ka ga dama ka yi da cewa ya kamata a karba mu da muka zo baya koko sabon da suka rayu da suka samu isan darajoji ba ce ai farkon musulunci ba ne rufa'atu bai gama koya ba ne ba ce ba ai a babban rumfaye a gaban annabi ya shiga wannan alfarmar a wuce a haka inda ya ɗaya daga cikin masallatai guda uku da babu kamar su in kai sallah a cikin su tafi a ko'ina ba a ce ba ai ya shiga alfarmar masallacin sanctuary din shine khairul quruni da annabi ya ce mafi alkhairin karni shekara 100 da wasu suka rayu shekarni shine shekara 100 da na rayu a cikin ta ba a ce ba ai mafi alkhairin karni da ya ce wannan alfarmar an karba duk a'a annabin ne ma ya ce masa kai ba kai sallah ba ko ma kai sallah innaka lam tusalli to duk wanda sai yake nuna maka wani ya zo yayi wata ibada da ka a karban masa kuma shi yasa Allah ya yi ka shedi ya ce to wattaqullaha ku ji tsoron Allah wajen sabawa manzansa dan inna Allah shadidul iqab wa qawluhu wa qawluhu da fadin sallallahu alaihi wasallama fi ma rawahu al-bukhari da a cikin abinda imamul bukhari ya rawaito hadisin sa na 1280 an ada ibn yassarin daga ada ibn yassarin an abi hurairata daga abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah daraja da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce kun san fa ban shiga littafin ku ba kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'ummata za su shiga aljanna illa man aba sai dai wanda yake mun sha faɗa a baya kalmar aba ne na ganganci ka san abu sai ka ƙi ɗaya ƙasa-ƙasa sai ka ƙi yarda da gangan misali muna ba ga misali da iblisa ya san allah don ya bauta ma allah cikin aljanu ɗan uwansa shi malami ne ma a cikinsu suka gama yatakunsu a ƙarshe aka kore su aka bashi don shi mai hana ɓanna ne to kuma daraja farala ta al'amur bil ma'arufi wa nahi anil munkari kenan in kana cin al'umma maɓannata tana ɓanna kana hanawa in azaba ta zo babu kai amma ko ba ka ɓanna kuma ka sa ido radda azaba ta zo da kai za a tafi dare a san aware ka shi sa za ka ji lokacin da Allah ya zo hallaka annaba sai ce wallan ma ja amurna lokacin da al'amarin mu ya zo sai ce najjayna salihan sai muka tsena da annabi salihu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi sai zaka ka masa na lokacin da aka zo da azaba ba ta ware su ake yi amma in ko ba ka ɓanna kana cikin maɓannata in aka zo da azaba to har kai sai dai an je can awari kuma gane wata sunna ta Allah da hikima ta Allah har a hukumomi haka abin yake ba ka shan ganye amma kana zaune da 'yan ganye sai yan dla e suka kawo farmaki in suka zo za su ware ka har kai sai in sun je can kuma in sun bi ka'idojin a ware a gane kai yanzu a zo a yi belin ka ka dai jira kanka kawo hala me za ka zauna cikin su to ka'ida ce ta Allah saboda ka idan ana hana banna to idan abin azaba ta zo to sai a ware masu hana banna to da aka shi iblis ya zauna a cikin aljanu malami ne shi yasa da aka zo aka kore su shi sai aka bar shi sai aka kawo mala'iku sai aka hada shi da su to dama shi mai hana banna ne ba mabannaci bane to an kama masa ma wanda su ba su san bannan ba su ne mala'iku su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma Umaru su ba san wani abu safo ba jibillar halitta su kawai da'a ce a kaga za a tatar da bujimu kawai suka ci gaba da ibada matsala ba ta taso masa ba sai da aka halitta annabi adam aka ce ku yi sujada ku gaida shi sai ba aiko suka yi tunda mun ce su ba ta sako shi kuma sai ya ki kaga nan zaka ce ya ne don bai san Allah ba kaga ganganci ne to kaga da Allah ya tashi baka labari sai ya ce ne sajadu illa iblisa aba kai dama inda muke so mu zo kenan aba kalmar aba ki ne na ganganci sai suka yi sai iblis ya ƙi da gangan da ganganci mutane suna ƙi da gangan haka Allah ya ba da labari wurare da dama a cikin Qur'ani daga ce akwai sautar Isra'i ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hazal al min kulli masani hakika mun kai goro mun kai mare mun cancanja wa mutane na dangogin misalai don su gane gaskiya su bi ta a cikin wannan alkur'ani amma mai biyo baya Allah ce fa'a ba aktarun nas illa kufura su ma mafi yawancin mutane kamar yadda illa iblisa a ba fa'a ba aktarun nas sai mafi yawan mutane suka ci da gangan illa kufura suka doge wa kafirci shi ne irin sani a nan hadisi na bisa kullu ummati ya da kulun aljannata dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna ce illa man a ba sai dai wanda ya ƙi da gangan sabai suka yi mamakin yadda suke faɗi tashin neman aljanna su ma fita jihadi su soka a soke su da shawuri ba su shahada amma yanzu daga bakin daga bakin da baya ƙarya annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa illa man aba sai dai wanda yake shiga aljanna da gangan qalu suka ce wa manya aba ya rasulullah wa zai ki shiga aljanna da gangan da ganganci ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani duk wanda ya mun biyayya to da kalar jannati ya shiga aljanna da haka Allah ya ce wa in ta tahtadu in kuma biyayya kun shirya kenan mafahumul mukhalafa in kun saba masa fa dalaltum kun bace saboda ka da kalal janna yace wa man asani wanda ko ya saba mun nayi gabas yayin yamma na ce a tsaya ya kada kansa ya wuce to wannan faqad aba haqiqa ya ki shiga aljanna da gangan da ganganci wa fi sahih muslim ya zo a fi sahih muslim hadisi na 6857 an abi zarin daga abi zarin kala ya ce kala lin nabi sallallahu alaihi Allah ya ce da ni la ta haƙiranna min al ma'ruf shay'a kada ka ga wani ma'arufi kamar da shi ba a bakin komai ba ta haƙir ka gan wani abu kawai ba komai ba ne wannan ai ka wulaƙanta wani ma'arufi don kaka ya sha mamaki malam ya maka babi akan asuwaku asuwaki in ka je ka lahira idan farillanka suka kasa maka na fulfulun za a cika maka da su idan kuma farillan ma da yawa kuma na fulfulun ma da yawa to kuma darajar ma da yawa yawa to me ya faduwa a cikinka ai rashin yi shine faduwa a wajenka to la ta haƙiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka wulakanta wani ma'rufi ko mun kankantarsa walau an talqa akaka bi wajhin talqin ko da ka fuskanci dan uwanka da sakakkiyar fuska kaga ka kyautata masa ya ji daɗi ka saka masa fuska amma ya zo ka ɗauke kai ko kuma ka kalle shi ka harare shi ko ka sha ka sha mur yaya ka kyauta masa ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliqin nasa bi khulqin hasan ka amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala aka ce ai ita shi nagarta albirru da annabi ya ce husnul khulqi to ai nagarta shine in mutum yayi mu'amala da kai ko mun kankanta ta da ta sakan kar ya Allah wa dai bayan wayinta kawai duk wanda ya mu'amala da kai ko gajera ko mai tsayi kada ya Allah wa dai bayan kun yi mu'amala kiliya za ku yi da shi kaga yan sakanni ne kama zai wuce ka wuce amma a wannan kiliya sai ka faranta masa ko kuma ka munana masa in ya cancanci ka buɗa masa ya wuce sai ka ki buɗa masa ka masa gadara yanzu ka bakanta masa a ka ba shi hanya ma ka galla masa harara a yana sallama ka ɗauke ku kai daga gaishe ka ka ɗauke kai ka rabu da shi ɗan sakan ne ko ɗan minti ɗaya cikin minti ɗaya ne amma ka ka muna na masa to shi kuma addinin ka ta yi wa khaliqin nasa bi kulqin hasan ka ma'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala annabi sallama da ya tashi dunkule addinin ta yi innama istu li mima makarimal akhlaqi innama ce kawai abin sani kakkara da kakkara ga an aiko ni ne duniya ba don komai ba li utammima a kalafi don in cika mata kyawawan ɗabi'u wani hadisi ce sau da yawa dan adam yakan kyawawan su sukan sama masa daraja da matsayi a aljanna irin darajar da kiyamar lail ma ba za ta gada dadan masa ba so kada ka raina ma'arufi kyakkyawan aiki ko mun kankantar sa walau an talka a bi wajen talqin ko da ka fuskanci da cikakkiyar fuska ba washe ai ya kura karatu akan wannan ko ya ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma baliza saboda haka iza ja ati shari'atu bi amri in shari'a ta zo da wani al'amari fa kuzhu rike wannan abin ba a ta kwargwadon iyawarka wala ta haqirannahu kada ka wulaƙanta wannan abin imtisalan bi fi'l salihina dan kai ma ka kwatanta aikin salihan bayi kaji mun maka mukaddima da ba sa raina kankanan aiki na alkhairi game da ba sa raina kankanan aiki na sharri babu su babu shi allazina la yatrukuna alkhaira sagirihi wa kabirihi wa yaqulu ash-shafi'i imam ash-shafi'i yake cewa uhibbu salihin wa lastu minhum ina son salihan bayi amma Allah bai yi ni cikin su ba Allahu akbar kaji yan wanda ba sa kai kansu su baro kai kuwa ko salihan bayi garinku baka kai cikin su ba amma kuma so kake kafi su baka kai su ba amma kada so kafi su to ta yaya ka yanzu imamun dubu dubulan imamun shafi mun magana ilimin ce daraja ya yake a fagen ilimi shi komai hadda cewa yake shi ne wanda in je sayan littafi sai su rufe littafi domin in ya ɗauka yana cewa sabon littafi ne yana budawa to in ya ajiye maka shi ya tafi da karatun ya baka da talla in ya je kasuwa saboda larabci ake kasuwar in ta kama dole sai yana toshe kunnansa domin kare haddace ganin kasuwa imam shafi yake cewa to shine yake ta uhibbu salihin wa lastu minhum jifa yace ina san salihan ba yace lastu minhum Allah bai yi ni su ba sai la'alli an anala bihim shafa'a yace san da nake musu kaunar da nake musu ko na samu ceton su yace wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi amma ina kyamar wanda ba shi da sana'a sai saban Allah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi yace walau kunna sawa'un fil bida'a wa idza uttu ila ma fi kutub idan na dawo zuwa ga abin da ke cikin fil cikin wato littafin da ke hannunku qala wahid bin abdussalam bali wahid bin abdussalam bali yake cewa fadl suwak falar wato aswaki istimalu suwaki ya ci gaba da ce maka a littafin yanzu wato yin amfani da asuwaki yurubi an karabuka wannan zai sa ubangijin ya yadda da kai to ba gashi ba ka ji hanyar yaddar Allah ce ma ka kana ganin asuwaki na aikaitu na an abin nan ɗinka to ji warawan nasa'i imamun nasa'i ya rawaito an aisha ta daga aisha ummul mu'minin Allah ya kama daukakin sarki ya kara mata yadda mun san wace ce ita ko idan ka bar layin shi an ci su ba ta da matsayi da na abin nan ƙanƙanan matsayi a dabbobi ma matsayinta a uzubin layi da suka riya suke haɗa ta hasun Allah wani iman wake an fa tambayi annaba an ce duk duniya wa ka fi so ya ce aisha Allah ya ƙara mata yadda mai tambayar ya ce a ni a cikin maza nake tambaya ya ce babanta shi so yake ji an sa shi a ya ce bayan shifa ce eh, umar bayan shifa usman bayan shi ba sai ji alima ya tafi wajen na bakwai dan cikin gida ya daina jin sai na daina tambaya dan kan raina ya baci duk duniya aka ce wa kafa sai aisha Allah ya kara mata yau amma wani ya zo ya zage ta saboda kaunar da yake mata yake ce mata humaira'u yajjar yarinya kai kuma shine kaje ka sa yarka humaira to humaira yar jaka kenan yawa humaira'u yajjar yarinya humaira kuma tasgiri ne na jaka so da ka zama za a ce aishar gidanka humaira za a ce mata ba humaira ba in ana so a yi koyi da sunan da annabi ya ga aisha ne in ka kace humaira ka ce mata yan jaka duk yan jaka kuke kiransu su annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce aswaku mutharatun lil fami ina tsarkake baki ne sannan mai marbatun lil rabbi kuma yana ta samun yaddar Allah subhanahu wa ta'ala a gani sannan sai auƙatul istihbab babu suwak lokacin da aka fi son yin aswaki ƙalar muallifu mawallafin littafi ya ce warawa ahmadu wasu sahahahu albani imam ahmad ya rawaito rahimahullahu kuma albani ya inganta hadisin da shi imam ahmad ya rawaito an abi hurairata daga abdurrahman bin sakhari ɗaya daga cikin wanda ya shi'a suka fi tsana a duniya saboda duk wanda baya so a yi addinin annabi sallallahu alaihi to in bai soke abi huraira ba to ai ya bar addini saboda mafi yawancin hadisan zaka ji an abi huraira da yawa saboda shi tun da daga musulunta ya lazamta wa kansa cewa ba zai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai bacci hatta abinci yin wacce an annabi ya samu ya ci shi ma ya samu in annabi bai samu ba to zai hakura baya so ya rabu da annabi kada ya rasa wani abu na ilimi a yi babu a gabansa mun sha faɗa irin ma abin da sahabbai suke sai na umar yakan ce ana wa jarun li na tanawabun nuzula inda rasulullahi sallallahu alaihi wa ya ce ni da wani makwaci na muke ya zama a gaban annabi ni in tafi kasuwa shi ya zaunan mana ni in samu abinci shi ya samu mana ilimi in muka zo sai mu yi kowa zuwa ban kwariya ta mu yi gobe ya tafi ni in zauna to amma shi yi na abu huraira ya kai laitar kabar salmu ayana shi a yi a gaban idansa shi ta tarihin rayuwarsa an rawaito har baya iya bin tafiya da alif haka kai tsaye yana dafa bango saboda yunwa wani lokacin ya ce yunwa za ta bige shi yan wani sabon suka zo kansa sai su dauka aljani ne shi ko ya san yunwa ce amma ka nesa ta biya kuɗin sabulu sai an sha wuya aka sha daɗi in ji ba haushe ko daraja ba ta samuwa cikin akwance yasa wuce ce in ka ji wani ba banza ba in ba a sha dare ba an sha rana yawwa bari kuma harkar ilimi shi ne wanda sai ka ba shi lokaci da yawa sai ka samu kaɗan to kaga wanda ya ba shi lokaci da yawa ya samu kaɗan ya wanda bai ba shi lokaci ba shi kuma wanda ya samu da yawa din aka ce duk abin duk yawan abin da ya samu alimta shay an wa gabat ankal ashiya'u dan wani abu ka sani amma abubuwa da dama baka san su ba Allah ce ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ma komai daga ilimi ba sai dan cikin cokai to wannan shi a Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati ba dan kan na tsananta wa al'ummata ba annabi ba ya sa al'ummata da tsanani yace la amartuhu da na umarce su bi suwaki da yin suwaki inda kulli wudu'in duk lokacin da za su yi alwala su fara yin asuwaki kafin su yi alwala asuwaki annabi ya ce dan kar ya zama tsanani ya ce ya umarni ko ta alala sai kai asuwaki sai ya bashi sai eh, ka san yana son ka sama da yadda kake son kanka ko aka Allah ya ga maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo na musamman ya zo kuma daga cikin ku a wata kira'a shazza min anfusikum mafi tsadar aka tace aka tace aka dauko sai Allah ce azizan alaihi ma shine mahallin shahid din duk abin da zai baku wahala azizan alaihi yana maka nauyi sannan kuma harisun alaikum ne kuɗai ne akan ku ku rayu rayuwa ta imani dangane kuma da suka yi imani bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to laula an ashiqa ala ummati ba nan kan na tsananta ma al'umma ta ba la'amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in da na umarce su da yin aswaki wato duk lokacin da suka tashi yin alwala ya ce abu na biyu inda kulli salatin hadisin ya zo da lafazin kuma inda kulli salatin duk lokacin da kuka tashi yin sallah shine zai karanto mana fi sahihaini ya dai zo a cikin hadisin sahih bukhari da muslim حدثنا عبد الله بن يوسف قال أكبرنا مالك عن أبي, أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة شيني أبن دشيما لا يقرأكم na karshe رضي الله عنه ألا مدعوك تنسلتي يقارى masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle hakika manzo Allah daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa ya ce walaula an ashqa ala ummati ba dan kan na tsananta mu al'ummata ba to anan da yake cewa ummati sai zama wata al'umma kenan ai da mun ce daga da Allah ce masa kunfa an zirta shi kai gargadi gabas da yamma kudu da arewa kuma ka dangana da kiyama duk duniya al'umma ta ce amma yanzu kuma cewa laula an ashqa ala ummati yace kuma inda kullu salata kaga yanzu al'umma ta sa yana nufin ummatin ijaba kuma duk duniya al'umma ta ce ummatin da'awa al'ummar da aka turo ya kira su a cikin ummatul da'awa wanda suka ansa masa sune ummatul ijaba yanzu ana batun wani abu ne na addini kaga anan yana magana ne da ummatul ijaba al'ummar da suka amsa masa ya ce laula an ashqa ala ummati ba don kadin tsananta al'umma ta ba ta riga ta amsa kirana au alan nasi ko kuma ya yace akan mutane annasu din ma dai alif ya zama ana nufin masu imani la'amartuhum bisuwaki da na umarce su da aswaki ma a kulle salati tare da kowace sallah shi za ga wani limamin sai ya ce a daidai sau kuma asuwakin sai abin nan sannan a ci gaba da sallah to amma shi ma suka ce mafi kyau sai ya kafin ya shigo masallaci ya zama lokacin sallah na karanta sai ya nemi da tofar da wani abu wannan hadisi tunda ya ce sahiha ne wanda wani karanta ruwayar bukari ce babu suwaku mul juma'a ya kawo shi ne a babin asuwaki ranar juma'a to kaga ko da baka iya na kullun an kwace ka da wancan makilin din to ran juma'a sai kake asuwaki ranar juma'a da itace dan ka cika sunna shi ma wancan din asuwaki ne amma dai asali su a can da itacen suka kuma yanzu ma da irin itacen yana nan kaga sai ka tabbaka wannan sunnar cikakkiya wasu sahihaini ya dai sake cewa ya dai zo a cikin sayul bukari da muslim haddasana abubakar bin abi shaiba haddasana tushaimun an husain an abi wa'ilin an huzaifata qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madalla daraja da mutu Allah ta tabbata a gare shi wato ya ce iza kama ko ya kasance ne ko kana ya kasance iza kama liyata hajjada in ya tashi don yi tahajjudi kiyamar laili sallar dare annabi yana kiyamar laili ko a shi wajibi ce ma a haƙƙinsa. shi annabi wajibi ne kiyamar laili a haƙƙinsa. ba ka karanta ka haddace ba qumul laila illa nisfahu aw unqus minhu qalila kaga shi umarni aka bashi qumul layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila rabin daren ko kuma ma kabar yanki kadan ne ba za ka sallata ba yasa da aka tambaye rayu aka da wanda aka tambaye rayuwarsa ai kaga da yazo da yace ana atqakum wa akshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah kaga sai yace ya ce amma wannan bai hana nan in kwanta in yi bacci ba ina kwanta in yi bacci ina da mata na aure kuma ina kiyamun laila a wani yanki na dare to shi kiyamun lailin a haƙƙinsa wajibi ce ita sallar nafila ba shi sa ba hadisin bukari na ummu salama ina da mun taɓa karanta shi wata bayan sallar azhar yayi baki suka tare shi bai nafilar raka'a biyu da yake bayan sallar azhar ba har la'asar ta zo aka yi la'asar da ya komo gida sai yake ramawa kuma ba a sallah ya hana a yi sallah bayan sallar la'asar kaga ummu salama dan da na fita da yangatta. ta ce ga annabi can yana sallah ki je ki yana sallar ki same ba ta da ki tsaya gama ba yana sallar ki ce mata ummu salama ta ce ta ji kana hana mutane sallah bayan sallar da asar gashi ka zo kana yi ya ta yi uwar gida ce ta isa kai ma ka kaɗa ga mata kafa ta isa to in ba ta yi wannan ba kuma me na alakar ta da kai me isar ta ta a wajenka ta ce in ya bi ki ishara ki tsaya ki tsaya in kuma ya daina to da aka ta je ku tana sai ma to anan dan ake shi sai a sa shi a tsaka mai wuya haka haka ta tafi ta je ta ce ummu sallama ta ce ta ji kana hana sallah kuma gashi ka zo kana yi sai mata ishara ta jira shi bayan ya gama sallah sai ce baki ne suka hana ni raka'a abin da nake bayan sallar azhar fahuma hatani su ne nake ramawa to shi wannan shi ta shafa kusufiyar ta ce yawwa shi tunda mun ji haƙƙi ne na wajibi a kansa to amma kai da ba wajibin a kanka ba za ka batta ba za ka yi ba ta zama baka kiyamun laili ai ka kashe kanka ai wadda ba ka yi ka kashe kanka sai kuma tarin bukatu sai neman Allah ya baka amma ba kama channel din da ake bi ba kai Abdullahi bin Salam yake cewa a matsayinsa na bayahudan da ya zo Madina dan dafan Annabi sallallahu alaihi wasallama tunda zai hijira zo gari mai dabine to sun samu gari mai dabinan sun rike Madina yasa ake cewa Yahudawa Madina ai ba garin su bane zuwa suka yi dan jiran Annabin karshen zamani da ka ce, radda annabi ya shigo madina ce, abinda na fara ji daga bakinsa zuwa kunnuwa na yana ce ayyuhan nasu ya ku mutane imu ta'ama ku ciyar da abinci wa afshu salama ku yada sallama wasilul arhama ku sada zumunta sai ce wa sallu bil laili wan nasu niyamu ku yi sallah cikin dare mutane na bacci tadkhuluna al jannata bi salami za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah to kai ji hanyar shiga aljanna da aminci kai tuni ba ta layinka ba ta littafinka ka yadda duk zama ka je kai a majalisa duk fira kai amma an ka zo kwanta ba tashi mushkila baya fa da kura ina jin rana ce a mun karanta cewa duk wani salihin bayi duk wani salihin bawa da muke karanta wato hanyar salihai din nan ka bi tarihin da zaka samu a cikin salaharsa akwai sallah ba ya za a yi salihin bawa babu sallah kuma ba ta wajibi ba irin ya mun lailin annabi isa ran da ya zo duniya ya ce musu wa ni bis salati sallah ya fara faɗa cin wasiyar da allah ya masa wa zakati ma dumtu hayya annabi zakariya aka ce qa'iman yusalli fil mihrab annabi isma'il wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa kana inda rabbih maradiya to haka da annaba in ka zo ka dama annabi da muke magana ai shi shakundum ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ta inna a tsaye kalkausar fasalli li rabbika har ka yi sallah don gode ma ubangijin ka yanka sai zama salatu salati wa na hari sai zama aikin yin sallah har kafafunsa na kumbura aisha radiyallahu ta'ala na ta rasulullah an gafarta ma gaba da baya ba kai fa aljanna ka tana hannunka Allah ce inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima matsalata an gama hasali ma ba mai shiga aljanna sai ya shiga cai ati bab aljanna zan zo kofar aljanna fa aksabtihu sai in nemi a bude fa yuqalu man anta sai a ce wani ne fa aqulu ana muhammad fa yuqalu bika umirna bi alla naftaha li ahadin qablaka sai sai da kai aka umarce mu kar mu bude wani kafin ka sallallahu alaihi wasallam shi to an gafarta ma gaba da baya amma kana wahal da kanka ya dafa ta ce ya yar gidan dan abi ku hafata afala akuna abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godiya ba shi a godiya kafasa take kumbura aikin kiyamun laili ni da kai koyi da mutane baka da garanti amma ya karanta rabanka da kiyamun laili tun azumi cikakkiya da ke wanda yi kokari shi ne wanda yake shafa'i da wutar to ka bar baya da kura in aljanna kake nema ka bar hanyar ta kaji wa sallu bil laili wan nasu niyamu ku yi sallah cikin dare mutane na bacci ta da kulunar jannata bi salamin za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah annabi ya kasance idza qama ya in ya tashi dan yayi tahajjudi sauraka ya shusu fahu yana aswaki shine daga sama zuwa ƙasa daga sama zuwa ƙasa yana abin nan yadda ake goga aswaki shine ya shusu fahu din al-istiyaku min as-sufla ila min as-sufli ila al da aswaki wannan musulmi ya rawaito a babu suwaki shi kuma sai abu na hudu malam yace inda tilawati qur'an yin aswaki lokacin da za a karanta alquran ka gani ko ba ma tsarki ba ba ba alwala ba dai an ai abinda a mafi kamala karatun alqur'ani kenan to kuma ga ma wata falala da ta yin aswaki lokacin za a karanta alqur'ani rawal bayhaqi bayhaqi ya rawaito fi sha'ab ashab al-iman kenan wa sahahu al-albani imam al-albani kuma ya inganta an sa'ad bin ubaida daga sa'ad bin ubaida an abi abdurrahman daga abi abdurrahman as-sulami an ali radiyallahu anhu daga ali Allah ya kara masa yadda kala yace umirna biswaki an umarce mu da aswaki wa kala ya innal abda haƙiƙa bawa idza qama yusalli in ya tashi yin sallah atahul malaku sai mala'ika ya zo masa faƙama kalfahu ya tsaya a bayansa ya sami yana sauraron alƙura'anin da yake karantawa wa ya yana kusantowa fala ya zalu ya sami shi mala'ikan ba zai gushe ba yana sauraron alkur'ani wa yadda nu yana kusantar mai karanta alkur'ani din hatta ya ba a fahu alafihi har sai ya haɗa bakinsa da bakinsa fala ya karau ayatan illa kanat fi jawfil malaki ba zai karanta wata aya ba tana cikin mala'ika ko tana cikin kunnuwansa to kaga abin da ake na maka kenan kaga bakinka ma ya zama mai tsafta lokacin karanta alkur'ani kaga falala kan falala ga waccan tsafta din ga falalar mala'ika ya kusance ka ga kuma falalar shi kansa karanta alkur'ani din annabi ya ce da harafi ɗaya lada goma ko ya ce kuma ina nufin alif lamin bai ce a wannan a ba ina nufin wato alif lamin ba kalma ce alifin ɗin harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne kowanne lada goma kenan daga da kace bismillahir rahmanir rahim harfa goma sha tara ne lada ɗari da na casa'in to bari a ce ka kullum sai ka samu wasu kana da iz ɗinka da kake yi kullum kake karanta wani yanki na alkur'ani bari a ce wanda shi dama duk kwana uku sauka ne ko duk sati sauka ne gwagwadon yadda dama ta bashi amma dai kada ka zama ba cikin masu karanta alkur'ani ba hmm. annabi sallallahu alaihi kara ya kai kuka ya kai qur'ani kuma baka labari fa suratul furqan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura manzon yace ya ubangiji mutane na sun kaurace wa alkur'ani malamai suka ce kaura cewa qur'ani ɗayan uku ne ko dai kaura cewa ta kafirai su ba su babu shi kawai ta kowace fuskarsa jinsa bare karanta shi ko aiki da shi ba su babu shi وقال الذين كفروا uli تسمعوا لهذا ka ku saurari wannan alkurani walgau fihi la'allakum taghallibun kawai kuma ta hayaniya da wannan zaku shi nasara amma kar ku saurari wannan alkurani saboda ka kaure cewa ta kafirai kenan cewa ta biyu ba ta kafirai ba ce shi musulmi ne amma an kaji ya karanta alkur'ani to sai an yi kabbarar harama ce wala balina ya karanta alkur'ani a sallah amma daga wannan sun yi bankwana da qur'ani daban su da dauko yi ayatul ramadana in ma yayi a ramadana kenan to kaure cewa ta bi shi ne musulmi ne amma ba ya karanta alkur'ani wani malami ce zakawa kanka adalci Allah ya tada manzo ta kanas don kai ya azo maka da alkur'ani amma ka kama ka aji ka rufe ya eh, ta kura ba ruwanka da shi amma inda saƙon mai gida ne ko saƙon shugaban ƙasa ka yi ta ririta shi ai ya aiko saƙo kana ta faɗa kana ta maimaitawa amma saƙon allah kuma ka aji ya shi kawo kanka adalci to musulmi ne shi baya karanta ƙur'ani wani shi ma ya ƙaurace alkur'ani ta ce na uku ƙaurace ta uku shine a'a musulmi ne yana karanta amma ta ina ya ce masa baya aiki da abin da yake karanta karshen da duk kwana uku ko duk sati sai ya sauka amma inda zaka zo kai mu'amala da shi kuma qur'ani daban aikin sa daban shi kuma annabi ya ce qur'ani hujjatul laka aw alayka ko ya zai maka hujja ka sani kai aiki da shi ko ya zama hujja alayka akan ka ka sani ka taci to kaga sai ka kiyaye rayuwarka karkashin jarabawa take kawai zai kalakal mauta wal hayata liyabluwakum kawai jarabawa ce kai kokarin ka ga ka ci jarabawa da. wannan kenan abu na biyar yake inda da kulil manzil lokacin shiga gida aswaki rawa muslim imam muslim ya rawaito an miqdami daga miqdam anil miqdami kenan bin shiraihin an abihi daga babansa kala yace sa'altu aisha ta na tambayi aisha Allah subhanahu wataala ya kara mata yadda qalat ce qultu nace bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala baitahu annabi salama in ya shigo cikin gidansa da wani abu yake farawa kala ta ce da suwaki aswaki yake fara yi ana gaya maka ɗari ku salihi na ko hanyar salihan bayi to ga har an dangana maka ma da annaba ba ƙarshen salaha ba kenan to wani shi shine layin nasu da suka suka sami yarda a wajen Allah sai ake so kai ma to in kana so ka sami yarda a wajen Allah ka je ka ce a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna ka shiga cikin wanda ake yaba ma aikin su kaji qur'ani Allah yana cewa fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki to tilka dariqus salihin to wannan ita ce hanyar salihan bayin yasa kakkare na wato kyakkyawan aiki ko mun ganganta sa to in kare na kankare ne za ka iya babban wato saboda ka annabi yana fara aswaki ne idan ya zo shiga gida abu na shida a wannan babin na ƙarshe shine tagayyuru ra'ihatul fami canja yanayin bashin baki na maki rawan nasa'i nasa'i ya ruwaito wasu hahul albani albani ya inganta shi daga aishata annan nabiya sallallahu alaihi wasallam allah kara mata yadda ta ce annan salama ya ce wato shi asuwaki mudaharatun lilfan yana tsarkake baki sannan marbatun lirrabbi ya maimaita mana wancan hadisin na farko kenan kuma yana samawa mai yinsa yadda ta wato ubangiji ya zo a cikin sharhin muslim ibn babbal na ibn babbal ya ce wal ulama kulluhum malamai gaba ɗayansu na ilaihi suna nuna mustahabbancin wato yin aswaki walaysa biwajibin indahu ba wajibi bane a wajen malamai walau kana wajiban da wato aswaki ya zama wajibi alaihim a wajen malamai la'amarahum bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da sai aswakin ya shakku alaihim aw lam yushik zai tsananta musu ko ba zai tsananta musu ba amma sai ce laula ba dan kar ya tsananta musu ba kaga kenan ne nuna yin asuwakin ba wajibi bane amma kuma me alkhairi ne ko to sai ka bar alkhairi ai ko mun kankanta alkhairi ba za ka bar shi ba sai kai kokari ka zama kai ma ka same shi kai ma ka hado da shi wannan shine karshen darasin mu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al wa sallam kaseera ban sani ba ko da tambayoyi ko Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata yaje su inda suke fama da tarbiyya Allah ka sallame su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar auren Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabar riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su wannan tsananin rayuwa Allah ka sauwaka mana Allah ka sauwaka mana rabbi يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أحينا سؤدا وأمتنا شهدا ولا تكلفنا عن ذلك الهدى يا رب العالمين اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم شم مرضانا ورحم موتانا اللهم شم مرضانا ورحم موتانا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين